niyyar da al'amuran tsaro ke ci gaba da ƙara rincaɓewa wasu yankuna da jihar zamfara gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin honorable dr bello muhammad matawallan maradun ta bullo da wasu matakai domin taimakawa wajen shawo kan wasu matsaloli da ke fuskantar jihar wanda suka hada da rufe wasu garuruwa wasu hanyoyi tare da sanya wasu dokoki musamman a lokacin yakin neman zaɓe da kuma tarukan siyasa wanda haka ne yasa tashar mai biredi tv ta tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara honorable ibrahim dosara wanda ya mata ƙarin bayani dalla-dalla a kan waɗannan matakai da kuma dalilin da sa gwamnatin jihar ta ɓullo da waɗannan matakai a'udhu billahi minash shaitanir rajim rahim ah, da suna Allah mai rahama mai jinƙai ah, nake amfani da wannan dama domin in yi ƙarin bayani ga al'ummar jihar Zamfara bisa ga matakan da gwamnati ta ɗauka a kwana-kwanan nan domin tabbatar da ƙara ingancin sha'anin tsaro a jihar a sanin kowa ne a lokaci zuwa lokaci majalisar tsaro ta jiha kan zauna ta dubi yanayin tsaro a jiha da kuma dubi menene matsaloli ta kuma ba da shawarwari akan matakan da ya kamata a ɗauka domin inganta sha'anin tsaro a sanin kowa ne mun ɗan samu sa'ida ta harka tsaro a watanni da suka wuce amma 'yan makonnin nan sai muka samu kuma rahotanni na eh, dawowar hare-hare da garkuwa da mutane musamman a waɗansu yankuna da ƙananan hukumomin wannan jiha wanda shi ne majalisar eh, tsaro ta jiha ta ga ya dace ta ba da shawarwari kuma ta ba da shawarwari mai daraja gwamna ya amince da a aiwatar da waɗannan shawarwari na farko an lura da cewar ƙananan hukumomin bukuyum da gumi da anka sun zame waɗansu fagen daga da 'yan ta'adda suke ta farma garuruwa da al'ummomi suna garkuwa da mutane suna hana mutane yin eh, sakat sannan kuma mun yi la'akari da cewar yanzu kaka tana somawa mutane kayan amfanin gonansu sun yi eh, suna jin shakkun shiga su je su ɗebo kayan amfanin gonansu wanda kuma ya zame wajibi a gwamnati ta ɗauki matakin da za a ba mutane su kuni domin su tabbatar da sun girbi abubuwan da suka shuka a gonakinsu kada su lalace don haka gwamnati a bisa ga shawarar majalisar tsaro ta yanki shawarar ta rufe anka da gumi da bukuyin kacokan ba shiga ba fita saboda a ba jami'an tsaro damar shiga waɗannan ƙananan hukumomi su yi aiki na yaƙi da 'yan ta'addan nan kamar yadda ya kamata muna ba mutane haƙuri ba an yi ba ne domin ƙuntata mu wani an yi ne saboda a inganta sha'anin tsaro a ba mutane dama su samu walwala da sakewa da gudanar da harkokinsu na yau da kullum na neman abinci da kasuwanci sannan mun yi la'akari da cewar akwai waɗansu garuruwa waɗanda su ma suke fuskanta irin waɗannan matsaloli na 'yan ta'adda alal misali a karamar hukumar mulkin bakura akwai yar kokoji akwai birnin tudu akwai rini waɗanda yake al'ummominsu suna fuskantar barazana daga 'yan ta'adda wanda yake ya zamo wajibi a gwamnati ta ɗauki matakai domin samun masu da sukuni na walwala aka ce su ma waɗannan garuruwa da ke ƙaramar hukumar mulkin bakura an rufe su ka cokan ba shiga ba fita sannan kuma akwai a ƙaramar hukumar mulkin maradun akwai goron na maye da bako da faru da kaya waɗanda su ma al'ummominsu suna fuskantar barazana daga 'yan ta'adda sun hana su su je su gudanar da al'amuransu na noma da sauran kasuwanci da yau da kullum gwamnati ta ce su ma waɗannan garuruwan an rufe suka cokan ba shiga ba fita domin a ba jami'an tsaro dama su shiga su yi aikin su don tabbatar da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda sannan akwai garin boko a ƙaramin hukumar mulki ta zurmi ita ma saboda yanayin da ake fama da shi a can gwamnati ta ce ta rufe wannan gari sai abin da allah ya yi sannan akwai garin mada shi ma bayan da aka samu sauki an samu dawowar wato katakata ta 'yan ta'adda inda suka hana mutane sukuni da gudanar da ayyukansu na yau da kullum shi ma garin na mada gwamnati ta amince da a rufe shi kaf tun daga yau din nan sannan akwai hanyoyi waɗanda su ma ana barazana ga al'umma a kansu alal misali hanyar koloni zuwa lambar boko wannan hanya akwai haɗari kwarai da gaske ita ma gwamnati ta amince da shawarar majalisar tsaro na a rufe ta kuma an rufe ta akwai hanyar daga bakura zuwa lambar damri ita ma akwai barazana ga wannan hanyar gwamnati ta amince a rufe ta akwai kuma hanyar wanke zuwa bawa ganga zuwa dan eh, jibga bilbis da kuceri ita ma wannan hanyar akwai barazana ga al'umma saboda haka gwamnati ta rufe ta sannan akwai hanyar wato gusau zuwa magami ita ma akwai barazana ga al'umma ita ma an rufe ta ba abinta sannan akwai hanyar magami zuwa dan gulbi ita ma akwai barazana ga al'umma don haka gwamnati ta ɗauki mataki na rufe ta har sai an gudanar da ayyuka na jami'an tsaro na kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda sannan a gwamnati ta dubi yanayi da ake ciki na halin siyasa da yake hukumar zaɓe ta buɗe wato yekuwar siyasa to sai majalisar tsaro ta yi la'akari da cewar akwai waɗansu mutane waɗanda suke gayyatar 'yan siyasa a gidajensu ana taro wanda kuma infuma suna amfani da wannan dama suna ba wato ainihin 'yan ta'adda bayani na sirri kuma mutanen da suke barin gidajen 'yan siyasa dinnan koma garuruwansu akan yi garkuwa da su bisa hanya to don haka gwamnati ta ce ta soke yin taro a gidajen ɗaiɗaikun mutane face duk wanda ke son ya yi taron siyasa ya je ofishin siyasa ya yi taro wannan shine sannan kuma bisa ga wato asarar rayukan da aka yi a 'yan makonnin nan daga waɗannan hare-haren 'yan ta'adda gwamnati ta ce a ƙarƙashin jagorancin mai daraja bello muhammad matawallan maradin wanda yake shine jagoran jam'iyyar apc a nan jiha ya ce ya ɗage duk wani taro na jam'iyyar apc har sai an yi zaman tausayawa zaman alhini ga waɗannan 'yan uwanmu maza da mata da suka yi asarar rayukansu da kuma jami'an tsaronmu da suka yi asarar rayukansu a sabili da waɗannan hare-hare na 'yan ta'adda wannan shine sannan kuma gwamnati ta ce duk wani sha'anin siyasa ta ɗage shi a halin yanzu har sai jami'an tsaro sun gama karanta yanayi sun kuma ba da shawara ga mataki na gaba da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da cewar an yi siyasa mai tsafta an kare dukiya da rayukan mutane sannan kuma an ba jami'an tsaro umarnin cewar duk wani da aka gani ɗauke da makami wurin taron siyasa a kama shi kuma a hukunta shi saboda haka gwamnatin jihar zamfara a ƙudurinta na tabbatar da an yi siyasa mai tsafta siyasa wadda ba za a zubar da jini ba ba ta amince da duk wani mutum ya ɗauki makami zuwa wurin taron siyasa ba waɗannan su ne ainihin bayanai waɗanda muka fitai kuma muna fatar al'umma za su yi biyayya ga waɗannan bayanai da muka fitar saboda an yi su ne ba wai don a kuntata mu kowa ba a sai dai mu inganta zamantakewar mu mu inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumanan mu ta yadda za mu gudanar da al'amuran mu na kasuwanci na siyasa na zamantakewa da hulɗeɗeniya ba tare da wata fargaba ko kuma jin tsoro ba. kuma muna godiya kwarai da gaske bisa ga haɗin kai da goyon bayan da al'ummar jihar zamfara suke bamu domin ganin cewar an gudanar da mulki wanda zai kawo roman demokaradiyya ga al'umma kowa da kowa ya amfana sannan kuma mai daraja gwamna yana kira ga al'ummar jihar zamfara da su dubi al'ummar jihar su dubi jihar ita kanta ba ainihin mutum shi kan shi ba domin sai in zamfara ta zauna lafiya kowa zai samu sukunin gudanar da wato abubuwan da yake yi kuma ya samu karuwa a ciki saboda haka muna godiya kwarai da gaske allah ubangiji wata'ala ya kawo mu da sauƙin wannan sha'anin tsaro da yake neman wato kai mu ruwa rana da kuma ainihin ci gaba da alheri da karuwar arziki da wadata a cikin wannan jiha tamu wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh